أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها كان وتا biyar ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai ko hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da goma ga watan Jun shekara ta dubu ɗaya a shekara ta dubu biyu da goma sha shida a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun da muka saba gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na lamido ako a garin kumo akwa local government a jihar gombe nigeria ga iyayenmu mata a duk shekara a watan ramadan muna fatan an shekara lafiya kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya allah ya yafe musu waɗanda kuma allah ya rubuta zai ɗauki ransu a wannan shekara allah ya ba su kyakkyawan cikawa a yau insha allahu ta'ala kamar yadda aka saba muna da siris na darussa ma'ana jerin gwanan jerin gwanan darussa karatuttuka da zamu yi da suka shafi iyaye mata kawai da kuma wani bangare na mazajen su darasin farko da za mu fara magana a kai shine musulunci da 'yancin mata musulunci da 'yancin mata nan kam ina muku albishir bayani ne da za a yi da ya shafe ku ko mata da irin yadda ake tauye muku 'yancin ku? da kuma nauyin da yake kan al'umma su kula da ku mata su taimaka muku su agaza muku wanda kuma ba sa yi da kuma kuma wasu al'amura da ya kamata ku yi a shari'a kuma ba kwa yi wannan shine abin da za mu fara tattaunawa sunan darasin musulunci da 'yancin mata darasi na farko kenan yau insha Allah ta'ala Allah madaukin sarki yana faɗa a cikin alkur'ani dan ya nuna mana cewa mace ita ma 'yar uwar namiji ne suna tarayya da namiji akan abubuwa da dama ba a ce kawai dan kin zama mace shikenan kin zama wacce ba ta da 'yanci ba ta da haƙƙi ba ta da kima za a yi rayuwa da ke irin rayuwa ta bayi ba wannan tunani ne wanda yake ya saba wa shari'a kuma bai dace da daidai ba Allah yana faɗa a cikin suratul nisa'i aya ta farko ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Allah ce ya ku mutane ku ji tsoron ubangiji Allah madaukakin sarki da ya halicce ku daga rai guda ɗaya rai guda ɗaya din ne annaba Adam kun ga wannan yana nuna ashe mace tana da ƙarfi tana da alaka ta kusa da namiji tunda asalin mace namiji ne to Allah ya halicci mace daga rai guda ɗaya min nafsin wahida wannan rai kwaya ɗaya shi ne ran annaba Adam wa min ha zaujaha sannan Allah ya halitta wa wannan ran matatta namiji ne sai aka halitta masa matarsa kuma a jikinsa wa basa minhuma rijalan kasiran wa nisa'a ta dalilin waɗannan maza da mata ko in ce namiji da mace asalin duniya iyayenmu kenan annabi adam da na na hawa'u to sai Allah kuma yayi ta fitar da yayi ta hayayyafarwa yayi ta yadawa rijalan kasiran wa nisa'a maza da yawa wa nisa'an kasira da kuma kasirat da mata masu yawa su ma kenan idan kuna tare da ni kuna fahimta na asalin tushen dan adam shine annabi adam da na hawa'u Allah ya yi musu rahama da jin kai gaba daya yace ku ji tsoron Allah wanda kuke magiya da su a kuke magiya da shi wanda kuke cewa dan Allah a mun kaza dan girman Allah kada a mun kaza sannan ku kiyaye zumunci kada ku yanke zumunci wal arhama kenan kada ku yanke zumunci ku sada zumunci ya ku iyayena mata kowa ta je ta gaida danginta ta gaida yar uwarta ta gaida abokiyarta ta gaida dan uwan mijinta da iyan uwan mijinta da iyayen mijinta ki zamanto mai zumunci kada zumunci ke zamanto bangare ɗaya kawai yake dubawa mana ba kya duba a zumuncin bangaren wato iyayen mijinki kamar yadda a yanzu ɗana yake yawan faruwa za ku ga mata sun fi mai da hankali da zumuncin da ya shafi su karan kansu amma ba su fiye mai da hankali da zumuncin da ya shafi gidan mijinsu ba saboda kishi da yake faruwa a galiban a al'ada irin ta bahaushe tsakanin uwar miji da uban miji da kuma gidan wato amarya ko gidan matar aure wannan ba daidai ba ne maguzanci ne rashin addini ne ku zamanto masu zumunta kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya faɗa mu ma ɗin an umarce mu da mai zumunci inna Allah kana alaikum raqiba lalle Allah ya kasance mai sa ido ne da bibiya akan al'amuranku abin da ya sa na fara kawo wannan aya din kawai don na nuna mana cewa wato yadda mace take damfara a jikin namiji ku duba asalin mace fa ta jikin namiji aka cire ta babanmu ko kakanmu annaba adam alaihi salam ne asalin dan adam mace ta farko a duniya da aka fara halitta ita ce na na hawa'u da aka zo halittarta sai aka cire ta a jikin haƙarƙarin annabi adam wannan ta sa kullum mace ba za ta iya rayuwa ba sai da taimakon namiji kullum mace tana ɗamfare ne da namiji ita mai rauni ce namiji ya kamata ya taimaka mata kamar yadda annabi adam alaihi salam ya taimaka wa na hawa matarsa suka yi rayuwa na jin daɗi rayuwa na haƙuri rayuwa na girmama juna rayuwa na mutunta juna rayuwar masha Allah tabarakallah to ban ga dalilin da namiji zai zo yana kyamar mace ba wannan maguzanci ne rashin addini ne namiji yana kyamar mace ana ganin mace kamar wata halitta ce ta daban ko ba ta da kima ko ba ta da daraja ko kuma kamar baiwa ce an aure ta a ita maltreating ɗinta ana abin da aka ga dama gare ta wannan ba daidai ba ne wanzu ala ce an nisa'u shaka'iqur rijal su mazaje yan uwan mata ne haka suke shakikai kamar a ce da kai wani shaƙiƙinka ne uwa ɗaya uba ɗaya to jinsin mata da jinsin maza haka suke duk ɗaya suke a wajen Allah kuma babu nassi da Allah tabaraka ta'ala ya faɗa cewa ya fi son namiji akan mace ba inda aka faɗi cewa Allah ya fi son namiji akan mace kenan kin ga matsayin mace da matsayin namiji duk ɗaya ne bal ma cewa ya inna akramakum inda Allah atqakum wanda yafi matsayi da girma a cikinku a wajen Allah shine wanda fi ku tsoron Allah idan mace ta tsaya ta bi Allah idan mace ta yi gaskiya idan mace ta rike amana idan mace ta sauke farillai da ubangiji ya dora mata wallahi ta iya fin namiji ma matsayi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kula da wannan gatan mata kenan Allah ya halicci ɗa namiji ya halicci ya mace kuma Allah shine rabbul mar'ati wa rabbul rajul ubangijin nan shine ubangijin mata kuma shine ubangijin maza ba ce Allah ubangijin maza ne kadai banda mata ba kuma Allah shi ya san ɗabi'ar kowane ɗaya daga cikinsu. kuma shi ya san abin da ya dace da rayuwar kowane ɗaya daga cikinsu. za mu zo nan gaba da za mu yi bayani akan yadda Allah ya halicci mace da ɗabi'arta ga yadda Allah yake so ta rayu ga yadda ya zaɓa mata ba irin yadda turawa suke kwakwazo suke ta kira cewa ga yadda mace za ta rayu ba a'a mace mai hankali mace da ta san ya kamata ya kamata ta yi kokari ta tuntubi mai shari'a ta tanadar mata a wajen rayuwa kar ta ce bature ne ko wani mai da'awar duniyanci da son duniya wai shi zai ba ta tsarin rayuwa a'a tsarin rayuwar ke yana cikin alkitabu wa sunna littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama almar'atu nisful mujtama malami suka ce mace fa ita ce rabin al'umma gaba daya ko ba haka bane ba mace ita ce rabin al'umma kun ga ko ba a isa a watsar da kashin ta ba ba a a ce babu ita ba amma wannan karatun wallahi akwai buƙatar maza su saurare shi akwai buƙatar maza su san shi akwai buƙatar maza su fahimce shi Lallai mace ba yanda za a yi rayuwa babu ita dole ne rayuwa sai da ita ita ce nisful bashariya nisful alami rabin dan adam gabaki ɗaya kuma rabin duniya gaba ɗaya maza rabi mata ma rabi ita ce take haihuwa ita ce mai tarbiyya ita ce asalin duk wani ɗan namiji in akwai wani namijin da ya fito ba ta hanyar mace ba ya yi bayani babu shi babu wani namijin da ya fito wai ba ta hanyar mace ba babu shi ba a yi shi ba ashe mace tana da matsayi kenan tana da makana fil islam tana da daraja a cikin musulunci kuma tana tarayya da namiji a cikin hukunce-hukunce da nauyaye-nauyaye da kula da gida da ainihin wato um, tarbiyya da musulunci ya tsora nauyi ga iyaye gaba ɗaya su yi akwai hukunce-hukunce da suka shafi mata su su kadai suka shafi halittar su kawai za mu yi bayani a kai wanda namiji ba zai iya yin wannan ba akwai hukunce-hukunce suka shafi maza kawai akwai abubuwan da mata suke keɓanta da shi akwai abubuwan da maza ma suke keɓanta da shi gabar magana ta farko za mu yi magana akan hali mai ɗaci marar daɗi da iyayenmu mata suke rayuwa a yau ba don kawai ba saboda mazaje su ji don su yi ƙoƙari su taimaki mata su agaza musu idan kace ce za ka yi magana a kan mace a wannan zamani namu da ya gurɓace da son zuciya wannan zamani namu da ya gurɓace da ra'ayi wannan zamani namu da ya gurɓace da wato mutum kawai ta kansa yake rayuwar ananiya kowa ta kanshi yake yi to abin wallahi malam mace ta fada wa cikin wani yanayi mara daɗi wanda dole ne a yi bayani akan wannan ba don komai ba a ɗan sauƙaƙa musu akan halin da suke ciki ko yadda cewa iyaye mata suna cikin wani yanayi mai ciwo mai raɗaɗi na farko akwai zalunci da ake yi wa mata a yau zalunci na game wato gamamman zalunci cuta da ake wa mata tun a tsawon tarihi wannan wani abu ne sananne kuma ba wai sai a cikin kafirci ba hatta musulmin sun yi tarayya sun shiga cikin wannan ɗabi'a wanda ba abin da zai gyara shi sai wa'azi da faɗakarwa za mu buga misalai na waɗannan zalunce zalince da cuce-cuce da ake wa mata abu na biyu ana ƙoƙari a yi amfani da halin da mace take ciki a wannan rayuwa a haramta mata wasu abubuwa da Allah ya halatta mata a mayar da martani a kanta ana ana kasuwanci da sunan mace a yau ita a hana takinta kuma a yi kasuwanci da sunanta ana kasuwanci da muryar mace in za a yi talla na sabulu ko wani abu sai a sa muryar mace don a jawo customers ko ba a yi kun ba biyan matan ake ba ana kasuwanci da kyan mace idan mutum zai yi tallan wata atamfa ko zai yi tallan wani dan kunne ko zai yi tallan wata shadda ko wata leg les na mata sai a ɗauki hoton mace kyakkyawa sai a sa a signboard rana ya ta dukanta ana tallata ta ana bayyana tsiraicinta wannan cin mutuncin jinsin mace ne kenan yanzu kawai ita mace talla za a yi rita a sayar da muryarta a yi tallanta sannan ana amfani da gwalangasan mace wajen yin wani abu ta iya karya murya ta iya kaza ta iya kaza sai a zo a ɗauke ta a sa a rediyo ko a talabishin akwai waɗanda suka yi amfani da damarsu na su kafa wato wani shago da za su rinka bin duniya suna nuna wa duniya cewa suna nemar wa mata 'yancinsu amma kuma ba 'yancin nasu suke nema ba kudi suke nema akwai masu neman mu matan yancin nasu na gaske akwai waɗanda kuma kudin suke nema su yi amfani da mace aje a kamar mutum ya tura karansa ne je mai farauta kawai duka wannan abubuwan suna buƙatar gyara ya kamata a kiyaye addi'ayatu tijariya sanarwa da tallace-tallace na kasuwanci da ake da mata da almutajara bismin mar'a kasuwanci da sunan mace da yin amfani da ita a wasu wurare kamar misali mutum ya bude ko business center ko wani babban shago sai ya ɗauko mace ya kafe ta aure ya hana ta yin aure ya hana ta zama ta tarbiyyantar da 'ya'yanta ya ajiye ta dan tana da kyau tana da halitta irin na mata ya rinka ba ta albashin da bai kai ya kawo ba wannan ma mu a fahimtar mu shiga hakkin mace ne ya kamata a ba ta cikakken yancinta da mutuncinta da ubangiji madaukin sarki ya bata kamar yadda wani yake cewa an yaudari mace wani mawaki na laraba ce uha bi qawlihim asna'u wal gawani yaghurruhunna sana'u ana yaudaran mace ana cewa mai kyau ce an ce ke mai kyau ce sai a ta tasarrufi da ke tunda kina da kyau halika ki a can a kai ki nan ana talla da ke wasu ma marasa addini idan mutum ya auri mace mai dan haske to sai a ce ya samu ta yawo a gari ta sa ta sawa a gaban mota sai ya hana ta sa hijabi ya hana ta sa da ƙabi ya hana ta rufe jikinta kamar yadda shari'a ta tanadar sai ya ajiye ta a gaban mota yana yawo da ita wai ta yawo a gari shikenan ke matsayin ki ya kare a dora ki a gaban mota sai ka ce yar bebi ana yawo da ke wannan ma ba daidai ba ne ba makiya musulunci sun yi amfani da halin da mace take ciki a yau a duniya a duniyar musulunci da duniyar kafircin sai suke amfani da wannan suna cutar da musuluncin Wana sai a rinka liƙa wa musulunci cewa shine ya sa a wulakanta mace wanda za mu zo mu yi bayani a kan makanatul mar'atul islami matsayin ya mace a musulunci da irin yadda musulunci ya bata kariya na musamman kariya ake yi a ce addinin musulunci ne cutar da mace kariya ake a ce musulunci ne hana mace yancinta ƙarya ake a ce addinin musulunci ne ya bautar da mace wallahi bil aksi muna da misalai dubu sama da dubu da za mu iya kawowa na tarihi da yake nuna sauran al'ummomi da addinai wadda ba musulunci ba da suka ci mutuncin ya mace da na da da na zamani a yanzu dinnan. nan so ya ku iyaye na mata maganar da ake yadawa cewa wai addinin musulunci ya cuce ku addinin musulunci ya tauye muku yanci addinin musulunci ya hana ku sakat addinin musulunci ya ce sai kun rufe jikinku an takura muku ya kamata a bar ku fito addinin musulunci ya muku kaza ya muku kaza tsakani da Allah wannan makiya musulunci ne suke amfani da wannan dama don su raba ku da addinin musulunci kuma su yi wa musulunci mummunan fenti kada ku yadda ku zamanto karnukan farautar turawa da za a yi amfani da ku har wata ta fito kafafen yada labarai ko ta fito jarida tana rubutu tana zagin musulunci wai musulunci ya ci mutuncin mace lalle kin tabbata jahila ba ki karatu ba dan idan da kin yi karatu kin san me musulunci ba za ki danganta cutarwa ga musulunci akan iyaye mata ba wannan yasa wato wasu daga cikin mata musulmi wanda ba su karanta musuluncin sosai ba suka ɗauki wannan fitina suka liƙawa al'islamu kuma don su wayi gari ba su sani ba ko sun sani suna taimakon kafirai wajen faɗa da shi wato musuluncin akwai waɗanda suke ta da'awa suna kiran wato 'yan mace daga bautar da take ciki na'am akwai waɗanda suka bautar da mata kwarai daga gaske amma ya kamata a zamanto an yi adalci akan bayani suwaye suka bautar da mace din kuma a karanta a tarihi a san suwaye suka bautar da mace din mu a nan maganar mu muna so mu nuna cewa addinin musulunci shine addinin da ya mutunta ya mace ya kimanta ya mace duk wani addini wanda ba musulunci ba wallahi azimu wato bai mutunta mace ba bai kuma kimanta mace ba bai daraja ta ba kuma bai mata abin da ya kamata ya mata ba amma wannan ilimi shi ne zai tabbatar da shi da kuma bincike shi zai tabbatar da shi babu addinin da ya kira akan yanta mace irin addinin musulunci babu wannan addinin da ya kira akan yanta mace irin addinin musulunci babu addinin da ya kula da hakkoki da dokoki da suka shafi ya mace irin addinin musulunci sannan addinin musulunci shine yake fada da dukkan wani tsari da zai zo ya yi amfani da mace wulakanta ta kamar yadda na fara yin bayani ya yi amfani da mace tozartar da ita a mai da ita kamar ba komai ba kamar wata amalanke ne wanda za a je a nemo kuni da ita kawai akwai wasu tinkas a cikin musulmi da kuma wasu waɗanda suke ganin cewar suna da wayewa a rayuwa sun fada cikin tarkon shaidan ta yadda suka wayi gari suna fada da tsarin musulunci da ya zo da shi tun fil azal da kuma rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kan ainihin wato tsari da ya ba wa musulunci kamar yadda muka yi bayani duka wannan idan mutum bai wayi gari ba zai wayi gari bai mai da hankali ba zai wayi gari yana faɗa da abin da addini ya zo da shi kuma yana hidima ga wasu Allah kiyaye wajibi ne a yi adalci gabar magana ta biyu kenan a yi adalci a kan lamarin mace a wannan zamani na ƙarshe a wannan zamani da muke ciki an samu wuce gona da iri da wasu suke yi dangane da abin da ya shafi hukuncin mace a da rayuwarta da kuma mu'amala da mace da kuma wuce wato wuce eh, eh, rawa ga makaɗi ake cewa komi mai rawa ne ya wuce makaɗi da tsanantawa a wani wurin da kuma sakaci a wani wurin na farko akwai waɗanda sun rufe macen kif a rayuwa ga baki ɗaya sun hana mace rayuwa ta jin daɗi gaba ɗaya muna nan da irin mutanen da gaba ɗaya mace suna ganin ba ta da hakkin ta rayuwa ba ta da hakkin ta ji daɗin rayuwa akwai su suka hana ta karatu suka hana mace neman ilimi akwai wanda wallahi la ilimin addini wala na boko matarsa ba ta yi kuma yarsa ba za ta yi ba laifinta kawai saboda mace ne ya kamata ku ji wannan da babban baki da wasali ba musulunci ba ne wannan kamar yadda namiji yake da hakkin ya je nemi ilimi ya yi karatu to ita ma mace fa tana da hakkin ta nemi ilimi ta yi karatu a duba yanayin da ya dace da ita da makarantar da ta dace da ita ta ci wato za ta ci nasara da manufofi na musulunci in an ga za ta tozarta addininta za ta zai tozarta to kada a kai ta wannan makaranta a sama mata wadda ta dace da ita amma magana a ajiye mace a gida a ninki mai ta sai surfe sai daka sai nika sai ainihin wato hidima babu zuwa karatu to wannan magana ta Allah ba daidai ba ne ba yanzu akwai matan da wallahi kula uzu rabbil falaki da nasu wasu iya ba ta shekara kaza tana aure akwai matar da alwala ba ta iya ba akwai wadda tsarki ba ta iya ba akwai wadda wankan da ba ta iya ba shekara nawa muka yi muna karatu a nan kullum shekara sai an aiko mana malam ya ake wankan da nawa mata aure da ta shekaru ta haihu ba ɗaya ba ba biyu ba alaƙar aure ta yi ta shiga tsakaninta da mai gidanta amma wai har yanzu bata ma san wankan da nawa ba saboda bai koya mata bai dubarta ta je ta koyo ba a makaranta tunanin bahaushe akan hana mace zuwa makaranta ta karatu wallahi tallahi wannan ba daidai bane ga hadisi ingantacce annabi alaihi salatu wassalam wata rana mata suka zo suka same shi suka ce ya rasulullahi shin kai kam annabin maza ne kaɗai banda mata sai ce a ni annabin maza ne da mata suka ce to ka ware mana rana da za ka rinka ba mu ilimi kamar yadda ka ware wa mata a maza lokaci kake ba su ilimi hakan annabi ya ware musu lokaci ya ware musu rana ya sa su haɗu a wani gida kamar yanzu nan kuna zuwa kuna taruwa a masallaci a zo a karantar da ku tushen wannan abin shine annabi ne ya fara yi mata ne suka ce suna so su ma musu karatu annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na babban malami na duniya gaba daya ya ware musu lokaci da ya zo tafiya ma ya tafi da bilal mun sha karantawa da ku ya je karantar da su aka ruwaito mana abin da ma ya koya musu da abin da ya gaya musu kaga ashe wannan raddi ne ga waɗanda suke tunanin musulunci ya hana mace ta ilimi sannan raddi ne ga musulmin da suke da ra'ayin riƙau da tattauran ra'ayi na su hana matan su je makaranta su nemi karatu ya kamata mu gyara in dai muna bin manzon Allah din ne da gaske kada wanda ya ajiye matarsa a gida tana zaman jahilci Dinkin ita jahila ta zo ta haifi ya'ya jahilai jikoki jahilai ta tara yara 'yan mata su zo su yi aure su je gidan mazajen su yi musu auka saboda jahilci babu karatu babu ilimi ya kamata mu ji tsoron Allah to akwai waɗanda suka hana mace gaba ɗaya ta nemi ilimi haka ilimin zamani ba laifi ba ne mace ta zai ta karatu na zamani matuƙar za a kiyaye mata mutuncinta da addininta zai zama laifi ne idan za a keta alfarmarta a makarantar zai zama laifi ne idan za a ci mutuncin musulunci a makarantar to wannan kan ba yanda za a yi musulunci ya ba da dama mace ta zai ta shiga inda za a keta alfarmarta a keta mutuncin addini don addinin musulunci ya ce a tsare darajar mace da kimarta wannan misconception da wasu suke ɗauka cewa ai musulunci ko musulmi sun hana matan su je su karatun addini a'a ai su karatun zamani a'a waɗanda suke hana su la'alla suna dubawa irin makarantu ne da in sun basu sun je za a ci mutuncin su a ci mutuncin addinin su muna da misalai da yawa akwai makarantun da ake refin din mata to dan me mutum musulmi zai bar esat ya je da sunan za karatu ai refin ɗinta akwai makarantun da ake zuwa ake ainihin wato ba wa mata fasin mark idan sun ba da mutuncinsu malami lecturer a jami'a wallahi lecturori ku ji tsoron Allah masu karantar da mata da makarantu na sakandare a ce yarinya ba za a ba ta fasin mark ba sai ta ba da mutuncinta sai ta ba da mate kukanta a ce idan kina so ki fasin ki zo a yi kaza da ke wallahi ku ji tsoron Allah wannan zalunci ne to wannan ma sashi cikin dalilai da ya sa wasu ɗin da yawa suke ƙin su bar matarsu ko yarsu su je ta makaranta saboda ba a ba su security a makarantar ba a tsare mutuncin 'ya'yansu mata ba mu kuma addininmu ya ce a tsare mutunci da darajar 'ya'ya mata akwai makarantun da mutum zai mai da yarinya budurwarsa malami ne lattara sai mai da yarinya budurwarsa kawai don ya rinka fasin ɗinta ko ta ƙi zuwa makaranta a hayar da ita tunda yana da wata hanya da yake alaka da ita malam mata sun zama kamar soyayyar kaza kowa sha'awar ta yake yi ana so a je duk wanda ya ga kaza soyayya to in dai lafiya kano zai dan yi sha'awar a dan kakkarya masa ya dan abin ko ba haka bane ba to akwai masu farautar mata yau farauta farauta kuma kowace mace kowane irin dangin mace kowane irin nauyin mace kowane irin kamar mace akwai wanda yake farautar da. ba wata koyi magana kyakkyawa da mummuna duka ya kamata masu magana akan wannan su yi adalci dama muna magana ne akan a yi ɗa mace adalci sannan kuma a yi musulunci da musulmi adalci kada a rinka zuwa ana yarkar magana ana faɗa ana sukar a ce ai hausawa fulani sun hana 'ya'yansu je su karatu a makaranta sun danne su sun yi musu kaza na'am akwai masu yin zalunci tabbas ba za mu hana ba amma akwai wanda suna da uzuri suna dalili me yasa me yasa makarantu gwamnatoci ba za su mutunta mata su ware musu makarantun su su kare ba kamar yadda ake a wasu kasashe akwai ba su ce gaba ɗaya na mata ne lakcarorin mata ne ma'aikatan ma mata ne ofisoshin duk mata ne masu karantar da su mata ne masu karantar ma duk mata ne wannan mutum baya da haufi ya ɗauki yarsa ya kai matarsa ta je wannan karatu ya san insha Allah ta'ala ta kubuta daga miya mu me yasa ba za a yi ba haka a makarantun sakandare me yasa ba za a yi haka ba a colleges da ake diploma da NCE me yasa ba za a kula da hakkin ƴaƴan mu mata ba amma a zo ana hada mata suna kokawan layin registration anan an mutunta mata to shi kuma wannan taimakon ya mace ne mata suna gudu tare da maza a jami'o'i suna kokawa wajen shiga layi da kama layi saboda za a yi registration iyaye mata suna gudu suna zuwa a inda ake wahalar ruwa suna gudu suna zuwa rijiya suna ajiye bokitocinsu da maza wanda ya ture ta ita ma ta ture shi saboda suna karatu a jami'a babu ruwa billahi Al-azim akwai hadda ban dakuna ma wasu tare suke tarayya a ban dakuna ma suna yin tarayya wannan ba daidai bane kuma wannan ba kimantawa bane kuma wannan ba mutunci bane ba kuma wannan ba daraja bane ba so ina fata iyaye na mata za su duba na basira da kuma sani ya kamata su kula da waɗannan matsaloli da suke ainihin fuskantar su sannan su kula da irin tanadi da addinin musulunci ya musu mun faɗa kuma muna daɗa maimaitawa ba daidai ba ne kuskure ne a ce an hana mace ta nemi ilimi addini na kwarai bai zai hana mace nemi ilimi ba tun da annabi shine farkon malami da ya fara karantar da mata kenan kun ga addinin mu bai cutar da ku ba kuma addinin mu bai shiga hakkin ku ba kuma addinin mu bai danne daraja ku ba kamar yadda makiya suke yadawa so wasu suna hana matansu su je makaranta saboda waikar a cakudu maza da mata a makarantu da jami'oi kuma wannan abu ne mai kyau lalle shari'a ba ta yadda da cakuɗa ba kwarai kuwa to amma idan har aka samu daman da aka yi infisal aka raba tsakanin su matan da mazan to kin ga ai wannan uzurin ya kau in akwai inda aka raba tsakanin su sai a bata dama ta je ta karatunta dan ita ma ta zama cikakkiyar mace bayan wannan akwai waɗanda suka hana mace kuma shi fita gida gaba ɗaya ma duka ma gaba ɗaya bara ma ta fita ba tun da ta yi aure shi kenan tun da Allah ce wa ƙarna fi buyuti kunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyyati al-ula ku zauna a cikin gidajen ku ku tabbata kada gurin ka fita fita irin na jahiliya wani kuma idan ya yi aure kina shiga gidansa abinda zai fitar da ke kabari in kin ga kin fita to kin hau kan makara ne akwai iyaye na kakanninmu a nan gudun suna zaune na san za su iya bamu labari cewa an yi wannan zamanin a ƙasar nan akwai matar da tun da aka ɗauke ta aka kai ta gidan aurenta har yabo ma ake ana fada ba ta taɓa fita ba ubanta ya mutu ba ta fita ba wata ma ta mutu ba ta fita ba kaninta ya mutu ba ta fita ba dan uwanta ya mutu bata fita ba a yi gobara a gidansu bata je ba a aurar da wance bata je ba duk ba sa zuwa ana cewa akwai tsaro wani akwai tsaro to ya kamata mu sani cewa ba karantarwar musulunci ba ce ba mutum ya ninki mai mace a gida ya hana ta fita waɗannan abubuwan don muna da riwaya muna da hadisai da suka tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa yana maraka matansa unguwa da kansa Allah ya ƙara muku imani ya ku maza masu tsaron gida Allah ya kara muku san addini ya ku maza masu kiyayewa mutuncin matanku amma shari'ar musulunci bata hana idan an yi wa mace mutuwa wai mutum ya ba ta dama ta je ta yi ta'aziyya ba musulunci bai hana za a aurar da kanwata a ba ta dama ta je ta taya su murna ba musulunci bai hana an yi gobara ko wata hasara ta faru a gidansu je ta gaida ubanta ko ubanta yi da lafiya ko ta ba ta lafiya musulunci fa bai hana ba ya kamata a sani wannan gargajiya ne wani tsari ne na daban tunda muna da riwayoyi ingantattu sau nawa na aisha take zuwa gidan abubakar sau nawa su da allah mazan da suke kokarin nan kame mata su ninke su a gida da sunan kuma addini ne wai haka to wannan ya kamata sani cewa ba addini ba ne har masallaci akwai wanda ba sa barin mata su kuma annabi ya faɗa ya ce la tamna'u ima allahi masajidallah kada ku hana mata bayin Allah idan mace ta ce za ta je masallaci namiji ba shi da ƴanci, ba shi da hakkin da zai hana ta ta je masallaci duk mata in ta ce za ta je masallaci haka annabi ya faɗa abdullahi na umar wata rana umar ya faɗi wannan hadisin yanayi da lura da halin da ake ciki a wancan lokacin kar ku manta ɗani da uba lokacin da manzo Allah ce la tamnau ima Allah masajid Allah sayyidina Umar ya rike wannan hadisi yake faɗa sai ɗansa Bilal kai afwan Bilal ne da Abdullahi dan Umar dan Abdullahi dan Umar jikan sayyidina Umar sai ce wallahi lanamna'ahun wallahi sai mun hana matan nan zuwa masallaci sai Abdullahi dan Umar yake cewa yanzu kai ina cewa annabi ya ce kada a hana mata su je masallaci kai kuma ka buɗe baki kama ya rantsuwa ka ce wallahi sai kun hana su to na daina maka magana har abada tunda taurin kai za ka yi ka yi jayayya da maganar manzan Allah aka ce sai da aka yi ta zuwa ana roƙonsa a yi ƙoƙarin sulhunta tsakaninsu cewa ya yi haƙuri ya yi masa magana ya yi kuskure kenan ga ko kin ga ba wai addini bane mutum ya lankafe matarsa ko ƴaƴansa mata ya ce ba za su je hatta masallaci sallah ya hana su ga wannan ba daidai bane ina so na kore wasu tunani ne da wasu suke yi suke liƙa shi da musulunci alhali kuma ba musulunci bane wal islamu min bari musulunci ya barranta daga waɗannan ɗabi'u daga cikin mutane akwai waɗanda suke ganin ai zuwa matan su je masallacin ma ai fitina ne za su ga wane ne za su yi menene a yi musu tarbiyya a ce su kiyaye dokar Allah a yi musu tarbiyya a ce su kiyaye kalle-kalle a yi musu tarbiyya a ce sun je makaranta su dawo gida kan lokaci cikin hijabi da niƙabi da lullube jikinsu ba wai a hana su ba kuma za kullum kuna zuwa ku je ku yi ku shaurari wa'azi ku ji karatu wani za ga kullum yana masallaci yana jin wa'azi amma ba ta taba zuwa ta saurari wa'azi ba yanzu wannan ya zama zaban adalci kai kana so ka samu aljanna ta hanyar neman ilimi kuma kai ka hana matarka ko yarka da nemi ilimi ba daidai ne? a yau fa a masallatan mu ma saboda kokarin kiyayewa an yi manya manyan katangu an gine tsakanin maza da mata a masallatai saboda gudun fitina an ne wasu ma masallatan daban ga can masallacin mata ga na maza amma a lokacin manzon Allah ko katanga ma babu ko labule ma babu mata ne a baya kawai sahun baya gaba ɗaya na mata ne labulen ma babu katangar ma babu idan kokarin kiyayewa ne da kuma tsare mace ɗin ai ba a kai annabi ba sallallahu alaihi wasallam to akwai inda haka ɗin ake haɗuwa kuma kaɗan ɗin ba laifi ba ne mata suna baya maza kuma suna gaba amma idan akwai fitina an hango akwai fitina to babu laifi don an yi katangan saboda fitinannun mata da kuma fitinannun maza don an samu a tarihi akwai waɗanda suka ga tun da mata suna zuwa shi kullum a makare yake zuwa yana sahun baya akwai waɗanda kuma su ma daga cikin matan saboda fitina sai su rinka zuwa da wuri su zauna a sahun gaba a masallaci don ne zama suna alaƙa suna ganin maza to ne wasu malamai suke fada cikin ƙarƙashin tafsirin ayan nan ta suratul hijri Allah cewa Allah ya san na minkum wal mustaakhirin mun san waɗanda suke yin gaba a cikin ku da wanda suke yin baya cikin tafsirin a'yan suka ce akwai wannan magana din duk da cewa imam ibn kasir a cikin tafsirinsa ya yi suka dangane da wannan riwaya da to a nan gurin ya ku na mata ashe in dai har musulunci ya baku dama ma ku je masallaci ku yi sallah ku je masallaci ku saurari karatu wannan Allah din nan ya ba ku dama ku je ku hadu a wani wuri ije i karantar da ku ashe ba daidai bane abin da ake lika musulunci cewa ya nan kafe mace ya lankafe ta ya hana ta sakat ya cutar da ita jahilci ya sa mutane suke faɗin wannan daga cikin mutane akwai wadanda suke hana mace ma ta yi tafiya kwata-kwata duk da cewa akwai aminci duk da cewa akwai kwanciyar hankali gaba ɗaya saboda kawai ita mace ne sai su hana ta ta yi tafiya gaba ɗaya su hana ta sada zumunci wai ai idan ta zo za ta yi tafiya za ta je ta ga maza ko za ta haɗu da maza ko za ta yi kaza za ta yi kaza to musulunci ne ya ba da dokoki da ka'idojin da mace za ta rayu tabbas to a gaya mata wannan ka'idoji da dokokin amma babu dalilin da za a ce wai mace ba za ta yi tafiya kwata-kwata ta je wani gari ba akwai wanda ta je wani gari ma ta tafiya ma ba za su bari ta je ba kwata-kwata ba za su bari ba sun hana wanda wannan ba daidai ba ne wanda wannan kuskure ne sau nawa mata annabi suna tafiya aikin hajji a madina ake hajji ba a madina ake hajji ba sau nawa matan sabai suke yin tafiya su taki tattaki su taho daga nesa su zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna neman fatawa a wurinsa ya kare su addini dina adadin su shi ma wannan ya ci karo da karantarwar musulunci kada mutum ya fake da ainihin wato kishin addini da ko tsananin addini ya shiga hakkin mace kuma ya liƙa wannan aikin nasa ga musulunci alhalin al-islamu min bari idan dai an samu aminci an samu kwanciyar hankali babu laifi mutum ya bar matarsa ya tafiya kuma annabi ya bada ka'idar tafiya din sai ta dauki muharramin ta tafi in dai tafiya ne ta kai yini da kwana ta dauki danta ya raka ta tafi idan akwai larurar cakuduwa da maza a motar shikenan namiji danta namiji ya zauna a kusa da ita sauran maza su zauna kusa da shi ba laifi tun da larura ce ba yanda za a yi tunda ba ku da motocin da aka ware na mata kawai ba ku da su duk wannan yana daga cikin rashin kula da hakkin mata yanzu wannan kun ai duk gata ne ake musu akwai waɗanda saboda tsananinsu sun hana mamace mata ga wanda zai aure ta ma kwata-kwata saboda muguwar al'ada wanda zai aure ta ma ba za ta gan shi ba sai dai a koyo mata namijin nan ko yana da kyau ko bai da kyau ko ko mai fasali ne ko mara fasali ko mai hali mai kyau ko mara hali mai kyau kawai sai dai a koyo mata ranar farko ranar da za ta tare a matsayin amarya za ta fara ganin sa to shi kuma wannan taimako ne shi kuma wannan adalci ne shi kuma wannan akwai tausayi a ciki shi kuma wannan addini ne yanda aka halatta namiji idan zai auri mace ya ganta haka kuma aka halatta ita ma mace ta ga wanda za ta aura karki yadda su kuyo miki wani baki taba ganin sa ba ce shine mijinki ba mamaki kina ganin sa ma ki tsorata ko ba ka bani ba shi ai ba lalle bane yadda yadda ya yadda ya aure ki bai ganki ba da dai an yi wannan irin rayuwar mu ta gargajiya mutum ya tafi cirani kafin ya dawo sai a nema masa wata 'yar yarinya a anguwarsu ko dangi ko ba dangi ba a ce o oh, kan fa sai wani bangamu wanda fa ya kamata wani ya aure ta ba ta taɓa ganinsa ba bai taɓa ganinta ba wataƙila ita ta gan shi za a iya yin haka amma shi yana can cirani wai gata aka yi masa yana dawowa daga cirani sai ya zo ya shiga ɗakin amaryarsa kawai a ranar zai fara ganinsa duk wannan al'adar an yi ta wai da sunan gata to a yanzu dai gaskiya ina jin yan matan yanzu ba za su yadda ba ko za ku yadda ba wanda za ta yadda a yi mata wannan kasassabar a je a kawo miki wani gashi gashi nan ya zama miki dodo bai zai yi ba shari'a ta ba da dama mace ta zaɓi wanda ta ga ya yi mata kun ga wannan ai ne na cewa wato wato wato hurriyatul ikhtiyar kenan yanci na ta zaɓi mijin da take so annaba alayhi salatu wasalam ya gaya wani daga cikin sabansa da ya aure ya ce da ka zo yin aure ka kalli yariya da za ka aura ka kalli ta sai ya ce a bai kalli ta ba ya ce to ka koma ka je ka ganta ka koma ka je ka ganta wannan ya nuna ashe ba laifi mutum ya je ya ga yarinyar da zai aura tana cikin shiga na mutunci da kima hankalinsa ya kwanta saboda yanayi na aure ra'ayi ne wasu suna ganin kamar farar mace ita ce kyakkyawa amma ba haka ba ne ita kyan mace ya danganta ga namiji yanzu wani sai ga baka kirin a duniya sai ga tafi masa kowa wannan bagar ita ce ta yi masa lamba ɗinsa ko ba ka bane ba wani baya ma son mace farar ina faɗa ne saboda wanda suke gani ita fara ne tana wani rawar kai tana gani ita wance ne to akwai wanda yana ganin ki ma sai ya tofar da yau ai kwarai da gaske ko in baka ce a ga abin nan akwai wanda kuma bakar yake nema shi kuma haka Allah ya ga dama ya zaba kowa haka ita ma mace kowace mace tana da ra'ayin irin mijin da take so ta aura ba fari ko baki shi ne kyau ba wani abu ne da yake a zuciyar ɗan adam sai ya ji ya masa sai ka ji wani yi maka so a nan gurin ne hikimar da ta sa shari'a ta ba da dama dukkan ma'aurata guda biyu su kalli junansu gani na aminci gani na yadda amma a bisa dokoki da ka'ida ta shari'a ba wai a bisa ra'ayi da al'ada da wuce gona da iri kamar yadda wasu mutanen kuma suke har ya zo ya wuce ya zama barna da ta'addanci ba Wani ya zubilla su ya kamata mu kiyaye iyayen da suke da wannan ra'ayi na su hana matansu ko 'ya'yansu mata su ga wanda zai aure su saboda tsabar kamewa da wai su suna da kunya da sauransu to wannan ba daidai ba ne a ba ta dama tun da shari'a ta ba ta dama annabi alaihi salatu wassalam da kansa wata mace wata rana iya zaune cikin sahabbai a masallaci kawai wata mace ta zo wata ranta ce ya rasulullahi wa habtu laka nafsi na baka kaina da kaina kyauta fi sabilillah ta zo ta ba da kanta wa annabi wa habtu laka nafsi na baka kaina da kaina annabi sallallahu alaihi wasallama ya ganta ya kalle ta sama da ƙasa ya zo a riwaya fa sawwaba nazara ilaiha ko fa sa'ada nazara ilaiha wa sawwaba annabi ya kalle ta sama da ƙasa sai ya kifa kai shiru bai ce komai ba daga nan malamai suke cewa ashe ya halatta idan mutum zai nemi mace ganta karewar imani karewar ta kawo manzon Allah ga wata ta ce ya aure ta ya kalle ta to ba rashin imani bane dan mutum ya zo zai auri mace ya kalle ta Jabir dan Abdullahi ce na nemi aure a Madina na wata yarinya fa kuntu atakhabba'u laha zuwa nake da na kuya in na faki lokacin da za ta fito daga gidansu sai in je in samu wani lungu sai in tsaya ta fito na ganta sosai ba san ina ganin ta ba sannan kuma idan ta juya baya ma in ta kallanta sai ta bace na daina ganin ta in ji jabiru dan abdullahi sahabban annabi wanda suke kusa da shi kaga shi addini ne kuma a musulunci bai hana ba amma a yi shi ala hududi shara a bisa ka'idoji da dokoki na shari'a wannan yana da kyau kwarai-kwarai da gaske an samu auratayya tsakanin umar da yar ali bin abi talib Umu kulsum umar ya aure ta kuma ya ganta aliyu ibn abi talib yasta umar ya aure ta kuma ya ganta to amma abin da ake yi wanda 'yan mata suke yi a yau na nuna tsiya da fitina lokacin da aka zo zance ta je ta yi wata shiga kamar tsirana ma za ta fito a gaban iyayenta za ta lankamo hijabi mai tsawo tana zuwa wurin saurayin sai ta cire gaba ɗaya wallahi ki ji tsoron Allah ki kare mutuncin ki saurayin nan da kike zuwa wajensa kuna zance ba fa lalle ne aure ki ba nawa nawa ne samarin da sun yi shekaru suna zuwa zance suna ganin wata wadda ta fi ki sai su canja kin yi kuskure kin bayyana jikinki ya ga komai a jikinki wata ma da azarbabi ma ta bari ma namijin ya taba jikinta babu wulakanci irin namiji ya zarme ya sa hannu ya taba ki kika bari kika kyale bai biya sadaki ba free of charge kyauta ah, zai iya yiwa ya zo kuma ya tafi bai aure ki bai daina ci ai na gama da wancan ai wallahi tallahi ba wai ke ba ma ƴaƴan da kika haifa ma ba su da kima sa, sai shi da Allah wannan ai na kammala da ita to ba ma wannan ba yar uwata yau lalacewa ta kai ga iyayenmu mata wai yanzu samartakan da ake yarinya ita take kai kanta ɗakin saurayi ita take ku ce wani oh, wani ana yi wani ba a yi an faɗa wai wani oh kaza kaza ana yi ana yi wai haƙuri a karanta muku gaskiya kawai wata kuma shagonsa take zuwa haka kawai sai ta yi wanka da yamma ba ta da kokobo a aljihunta sai ta ji tana raɓe-raɓe ta daga sabulu ta gyara ta daga omo ta gyara wani ya zo zai sai wani abu ta dan karbi kuɗi ta miƙa masa wulakantacciya kin wulakanta kanki baya ma ta kanta yana nan yana hada kuɗin sa oh wanki ce kin zo ne sanda zuwa ki zo ki gama ko 500 bai zai baki ba in kin ci sa ya baki ɗari. na yanzu samarin sun gane ba sa bada kuɗi da yawa ce kai kina yaushe zan zo in ta bada kuɗi kalanta zo ta yi min tutsu ai mata suna tudu ta ta kifar da shi yanzu me ya kai ki baiwa Allah rabara mana banza ki je ki kai kanki shagon saurayin ki wai kullum kuma da yamma har abokanan sun gane ai budurwarsa ce ai ta zo wani ma ta kan a shagon ne sai ta tafi tashan magare ta je ta tsare shi a can Allah ya tawaki. Allah Allah hoyi ko <laughs> Allah kiyaye don Allah ku gyara muna so mu nuna muku kima ku ne da mutuncinku da darajar ku kuma wallahi iyayena mata wannan ba mutunci bane ba tarbiya bane ku tsare matanku a gidanku 'ya'yanku mata ku tsare su kusa da ku yarki mace budurwa tana dab da ke duk inda za ta je kin sani ba ko kyale su suna ta shegin yawo kamar kaji ba takukwal takukwal kaza Allah ya san yawon da take a gida a gari haka yanzu daga cikin matan suke yi da 'yan talla matan da suke ɗaukan kyaura suna ɗaukan talla suna kaiwa su ma duk akwai su shi ma wulakanta kai ne ki tsare mutuncin ki in ma larura ta sa za ki sai da abin to ki sa hijabin ki rufe jikinki amma ki dai mutum yana taya kayan ki yana taya ki wata ma sai ta yi kokawa da wani kafin ta karɓi naira biyar ɗinta ko ɗarinta na abinci da ya siya wata ma ba za a bata abun ba sai ya taba hannunta tukunne ya bata kudin kin wulakanta kanki kin tozartar da kanki kin yi abin da yake ba daidai bane na asha Allah ya kiyaye so wannan shine kadan daga cikin wato wani bangare na zalunci da mazaje suke wa matansu wanda suke rufe matansu kwata-kwata ma ba su ma san me ake a waje ba ba su san ma me ake a duniya ba gaba daya tana gida wani fa ko rediyo matarsa ba ta ji rediyo wallahi ba za ta ji ba akwai matar da ta bugo mu waya take cewa mijinta mijinta baya bari a je asibiti a gidansa na ce saboda mai cewa shi bai yadda ba shi yana da kishi yaushe zai bar matarsa ta je ta je ta je gurin wani likita shi bai yadda ba na ce shi kuma in ciwo ya same shi yana zuwa ta ce baya fashi kuma zai iya yiwuwa likitan da za ta duba shi mace ce ke ma sai kice ba ke yadda ya je asibiti ba don kina kishinsa in ya so cutar ta zo ta kashe ku gaba daya a gida wannan rashin wayewa ne tunda kai baka da asibiti naka a kasar ku duk kishinka da musuluncinka da addininka ka da asibiti ƙungiyarka ba ta da asibiti nata da tawari na mata ka yan uwanka na najeriya ba su yi muslim hospital ba a garin ku to a sai ka haƙura a matsayin larura ya za ka yi za ka zo mace ne tana nakuda ka bari ta mutu tunda kuma kai ba likitancin ka karanta ba kuma ka tura yarka ta je ta karanta likitancin ba to ya ku iyaye na mata ya kamata mu san waɗannan abubuwa mu waye addinin nan yana buƙatar wayewa kuma yana buƙatar bin ƙa'ida da doka la tazlimuna wa la tuzlamuna kar ku zalunci mazajen kada su ma mazajen su zalunce ku la barara wa la birara babu cuta babu cutarwa abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah muke roƙo ya rangwanta mana ya kuma yafe mana ya sa aljanna ita ce makoman nan za mu dakata sai masu tambayoyi idan yan hizuwa sun karɓi tambayoyi sai a kawo sai mu ansa sai mu tashi insha Allah ta'ala kamar yadda muka faɗa za mu rinka fara karatu karfe tara insha Allah kuma za mu rinka tashi karfe goma da rabi insha Allah tara zuwa goma da rabi karatun awa ɗaya da rabi kenan idan ba ki zo tara ba to kenan kin makara an fahimci wannan wacce ta zo goma kuma to kenan wannan tambayoyi kawai za ta samu watakila ko na abu na ƙarshen karatu kaɗan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu